وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيغ بدا كرتمنا للتاف شرح السنة نا أيدشن الإمام البربهاري رحمه الله za mu tashi kan shafi na 36 cikin littafin bisa wannan nuska inda malam rahimahullah yake cewa wa'alam ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka ka sani a matsayinka na musulmi a matsayinka na wanda ya yadda ya gamsu ya nutsu kan cewa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabin allah ne anna dina ba ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lalle abin da yake addini kadai to shine abin da ya zo ta ɓangaren Allah da cewa wannan abin addini da kuma ɓangaren annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan al'imamul barbahari rahimahullah yana nuna maka cewa abin da yake addini Shi ne abin da wahayi ya sauka a kansa daga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar annabinsa manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa wannan abin addini a dukkan abin da ya zanto ba ta wannan hanyar ba to ko da an rike shi a matsayin addini to ba addini ba ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala dukan abin da ya zanto kan karantarwa ta alkur'ani karantarwa ta sunnar annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisa fahimta ta magabata na kwarai to na shi ake kira addini dalili daga littafin Allah dalili daga sunna ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kore cewa abu kaza addini ne to wannan shine addini amma kage-kage na wasu daga cikin mutane da ake ganin kyawun waɗannan ababen da aka kaga mutukar ba abin da yake goyon bayansu cikin littafin Allah cikin sunnar annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai to wannan ba za a kira shi da addini ba ko da kuwa mutane sun kira shi da addini an gane to shine ma'ana cewa annad dina innama jaa min qibalillah tabaraka wa ta'ala min qibalillah tabaraka wa ta'ala abinda yake addini kadai shine abinda Allah ce addini abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace addini amma duk abin da yake ba wannan ba to ko da an bai sunan addini ba addini bane an gane da kyau tabaraka wanda su suka yawaita daga ainihin baraka yubari mubarakan wa mubarakatan idan aka ce ainihin tabaraka ma'ana wanda albarkatunsa da alkhairansa suka yawaita shi ne Allah subhanahu wa ta'ala asali daga ainihin baraka ya buruku burukan idan aka ce alburuk fil lugha ne tabbatuwar abu to daga na aka sami albarka ita ainihin albarka ne shine thubutul khairil ilahi fi shay kamar yadda ar-ragib rahimahullah yake faɗa cikin al-mufradat fi garib al-qur'an wato tabbatuwar alkhairi na Allah subhanahu ta'ala cikin abu idan Allah ya tabbatar da alkhairinsa cikin abu to sai a kira da wannan abin cewa ya samu albarka wannan shine albarakatu daga baraka ya buruku buruka ah, kamar yadda yake a hadisin abi huraira radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud da waninsa bi isnadi sahihi ah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun yake cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku bairu wal yada'a yadayhi qabla rukubatayhi Ah, idan ɗayan ku zai tafi zuwa ga sujuda to kada ya duka kamar yadda raƙumi yake dukawa ba ana anan an yi dukawar raƙumi da alburu saboda yana sa guyoyinsa su tabbata cikin me cikin ƙasa ma'ana ya fara gabatar da hannuwansa kafin wato ainihin guyoyinsa yayin da zai tafi wato ainihin sujuda wanda wannan shine abin da yake daidai sabanin abin da ibn qayyim rahimahullah ya tafa kai cikin zadul ma'ad fi hadai al ibad da wasu daga cikin malamai akan cewa kuya za a fara gabatarwa kafin hannu wanda wannan kuskure rahimahullah wa ta'ala ya kuma ainihin dokaka ta'ala daga ainihin ala ya'lu uluwan an gane ba a idan ka ce al'ulu shine dokakuwa to wannan kadai shine addini Eh, abin da ya zo daga Allah ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam da sunan cewa wannan abin addini ne to wannan shine addini shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah cikin littafin sa an-nuriyya yake cewa wal ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka ya taqlid yastawiyan shi ilimi wato sanin shiriya ta fuskar dalili abu kaza ga dalilinsa abu kaza ga dalilinsa to wannan shine ilimi wannan shine addini to ba ni za a yi kuma a ce sun yi daidai da abin da kira da ainihin zai eh, kamar a ratiya maka igiya a wuya kawai a najanka sai yadda aka yi da kai da kuma ka tafi akan tsari na duk abin da za ka yi ka san dalilinsa da tsarin da kawai janka ake kawai in an ga dama yau akai ka kudu in an so kuma akai ka arewa zai zama daidai ka ga ba zai zama daidai ba an gane to wannan ne wato ainihin ilim littafin Allah sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa wato ainihin fahimta ta magabata na gore yace lam yudha ala uqulir rijali wa ara'ihim wato shi addini ba a aza shi ba kan hankuloli na mutane da kuma ra'ayoyinsu ya zanto kawai abinda hankalinka ya hukunta cewa addini ne to ne addini abinda ra'ayinka ya hukunta cewa addini ne to wannan shine mai shine addini to shi addini ba a aza shi ba bisa wannan tsari a addini an aza shi bisa tsarin mai hujja dalil eh, ad-dalilu dalil al-burhan bil-burhan al-hujjatu bil-hujja an-nass bin-nass to wannan shine addini ba wai hankali ba a hankali na ya bani cewa abu kaza mai kyau ne shikenan kawai ya zama addini a ra'ayina ya bani cewa ya kamata abu kaza a rike shi a matsayin addini tun da ra'ayina ya bani wani tunanin shikenan wannan abu kaza din kawai ya zama addini a wannan ba shi bane addini abin da yake addini shine hujja hujja kuma ana samunta cikin littafin Allah da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tabbatacciya bisa fahimta ta magabata na kwarai don haka Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya gaya wa duniya cewa kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin ga gaya wa duniya gaba daya cewa wannan ita ce hanyarsa ta fuskar kaɗaituwar Allah subhanahu wata'ala da riƙar Allah a matsayin cewa shine abin bauta wanda ba shi da abokin tarayya kuma ina kira zuwa ga ainihin kaɗaita Allah da bauta ala basiratin bisa ga basira al'allamatu shokani rahimahullah cikin fathul qadir yake cewa ai bisa ga hujja bisa ga burhan bisa ga ainihin dalili daga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine addini don haka Allah ce da shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu liman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin kai kira zuwa ga tafarkin Allah ubangijinka bil hikimati. ma'ana bisa ilimi bisa hujja alhikima al'il kamar yadda Allah ce yi utul hikimata man ya sha wa man yi utul hikimata utiya khairan kasira wa ma ya zakaru illa ul alba kaga eh, ilimi ke ilimi shi yasa ya tabbata hadisin abdullahi bin umar wanda yana cikin sahihi bukhari da sahih muslim ya zo ta hadisin ma abdullahi bin mas'ud cikin bukhari da muslim da jama'a min as-sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ba a yin hassada sai ga mutane biyu ma'ana ghibba burin abin da wani yake da shi ina ma ce kai ma ka samu tare da abin da wani yake da shi bai gushe ba a wane ci gaba da tabbatuwa da abin da yake tare da shi na alkhairi na ilimi na dukiya amma kuma a gefe guda kana burin cewa kai ma Allah baka irin wannan abin da ya bashi to ba a yi sai ga mutane mutumin da Allah ya bashi wato anishin hikima ilimi kenan ya tsaye yana hukunci da wannan hikimar yana kuma sanar da ita da kuma mutumin da Allah ya bashi dukiya yake ciyar da ita dare da rana wajen taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala kaga al-hikima al-ilm al-hujja al-ma'rifa ad-dalil al-burhan an gane a shi yasa ya ainihin ya tabbata daga Ali bin Abi Talib duk da isnadin yana da rauni cikin sunani Abi Dawud da musnad imami amma bin hanbal musnad na abi ya'ala da waninsu yake cewa laukana dinu bin ra'ayi lakana asfal kufi khuffi aula bil mashi a'la da a ce ana yin addini da ra'ayi to da sai ya zamana kasan kufi shi ya fi cancanta da a yi shafa sama da mai sama da samansa saboda kasan ake tako mai datti ake ta ko kazanta to kaga nan ya kamata a ce za a yi za a yi shafa za a goge sai kuma aka ce a shafi sama sai ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana shafar bayan sa ba ana saman kenan ba kasa ba to wannan hadisi ta fuskar shi eh, sa ya tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta hanyar shi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cewa manzo Allah yana shafar saman kofinsa amma magana shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an cewa da a ce ana yin addini da ra'ayi to da a shafi kasan kofi shi yafi wannan maganar isnadin tana da rauni saboda Abu Isa Kasabi Amr bin Abdullah As-Sabi'i wanda mudallis ne kuma muqtali bi akhra ya sami rikici na hadda a kashin rayuwarsa kuma yake tadrisi na isnadi dukkanin hanyoyin kuma wannan akafin babu wata hanya da ya sarrafa an gari ko babu wata hanya da ya zo ta hanyar kamar shi ubatu bin hajjaz babu don haka bai inganta ba da ibn isnad ne duk da yawa daga cikin ma'arin su a shekul albani rahimahullah cikin iwabu galil fi takhriji a hadisi anadi sabil sun inganta shi tare da maganar ali bin abi talib to amma wannan illa ce wadda take nuna kuma rauni shi asar amma da ya tabbata marfu'an saboda ya zo ta wata hanya ba ta hanya shi abu isa ka sabi ba an gane da kyau a shahid dai nuni akan cewa shi addini ba a yin sa da ra'ayi ana yin sa ne da da hujja hujja Allah ya ce annabi ya ce da kuma kyakkyawar fahimta ta ainihin magabata na ƙware wanda bata saba wa wato ainihin littafin Allah din ba bata saba wa sunnar wato ainihin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi sallam. to a wani lokaci ita wannan fahimtar ba za a kira ta da ra'ayi ba wanda yake ra'ayi mai kishiyantar wato ainihin littafin Allah din da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane wanda a gabatar da ra'ayi da hankali cikin al'amura na addini wanda shine tushen bid'a a shi kuma ya kai mutane da yawa ya bar cikin fata wanda hakan ya bayu a aka sami kungiyoyi daban-daban a sakamakon gabatar da hankali da kuma ra'ayi akan me akan nasi an gani tare da cewa hankali abin lura ne domin ai sai da hankalin ma za a dora maka mai nauye-nauyen shari'a domin al'aqalu mana takalif mana'ut takalif sai da hankali in babu hankali kaga ba magana cewa yi sallah yi azumi yi kaza yi kaza to ashe kaga al'aqal manadu takali kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu cikin uh, sunan Abi Dawud Jami'u Tirmidhi Musnad al-Imam Ibn Hanbal manzo Allah yake cewa an dauke alkalami na rubutu ga bangarorin mutane uku kaga daga ciki akwai mai lokaci har sai yayi ne har sai ya samu hankali a shekaru wannan sai yake nuni akan cewa al'aqal mahutabarun biddi wato hankali abin lura ne a cikin addini sai dai abinda ake nufi anan shine ka gabatar da hankalinka da ra'ayinka akan ne akan nassi to a lokacin an shiga bangaren an gane to amma hankalin a yi amfani da shi wajen bin nassi to anan kuma an shiga bangaren ne yabo an gane da kyau to wannan shi ne, shi yasa zamu ga Allah yana ta batu kan abin da ya shafi hankali cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sayr da mun kasance muna ji ko muna hankalta da mu zanto cikin ma'abuta wuta ba ashe kaga hankali abin lura ne Allah ce a falam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha fa walakin lati shin ba za su tafiya a ban kasa ba idan to suna da zukatun da suke hankalta al'amuran su a ce kaga hankali abin mai abin lura ne abin lura ne shi yasa faɗin Allah inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid qalbun ay aqalun kenan hankali hankali abin lura to amma yayin da ya zama na zaka gabatar da hankali akan nassi ka gabatar da ra'ayi akan nassi to a wani lokacin shine ya zama wato anishin abin zai shi yasa ana za gane kuskuren cewa shari'a sabanin hankali wannan kuskure shari'a ba ta saba wa hankali tafiya take da hankali duk hankalin da ya ci karo da shari'a to a tuhuma hankali yana da matsala ya fita daga setinsa amma mutukar hankali yana kan setinsa to ba ni za a iya sabawa wato anishin shari'a shi yasa shekul islami taimiyya rahimahullah ya yi littafi dar'u ta'arudul akali wa naqal juz'i goma sha ɗaya wajen nuni akan cewa shari'a ba ta sabawa hankali sai dai idan hankalin ya sami wato anishin matsala an gane da kyau yace wa ilmuhu inda Allah wa inda rasuli kuma shi ilimi na addini abinda ake kira da ilimi na addini da sunan cewa ilimi ne waɗannan addini to shine abin da ya zo daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma zo daga wurin manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan shine ilimi na addini duk abin da yake ba Allah ba ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zama wani abu daban kuma ba zai karbi sunan ilimi kai tsaye ba shi yasa ibn qayyim rahimahullah cikin annuniya yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce kuma sahabbai sun ce ma'ana kyakkyawar fahimta ta magabata karkashin littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ba wai ra'ayi ba an gane ba ba wai ra'ayi ba wannan shine wato anishin ilimi shi yasa ya kara cewa cikin annuniya wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkibi muttafiqan نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني cewa shi jahilci cuta ne cutar take kisa kuma warakar shi jahilci shine nassi daga littafin Allah nassi daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam likitan da zai maka maganin wannan cutar kuma shine malami wanda yake na Allah wanda ya san littafin Allah ya san sunnar manzo Allah kuma yake tafiya a kansu to wannan shine ilimi an gane yace fala tattabi'i shay'an bihawaka kada ka kuskura ka bi wani abu da son zuciyarka da sunan addini آه، كبير التاتين الله كبير السنة آه، النبي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، شيسا الله تدى النبي داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيبنك عن سبيل الله innal ladina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab ya kai annabi dawud alaihi salam mun sanya ka jagora a ban kasa saboda ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya ma'ana da wahayi da ilimi wanda Allah ya baka kada ka bi son zuciya in hakan ya faru to san zuciya sai ya kau da kai ga wato ainihin tafarkin Allah subhanahu wataala a shi yasa daga zarar wato ainihin an bar batu na ilimi Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata na koli to kuma za a koma zuwa ga zuwa ga hawan nas daga zarar an bar alhuda to kuma za a koma zuwa ga me alhawa san zuciya daga zarar ka bar bin littafin Allah bin sunnar annabi Muhammad sallam ta fuskar addini a aikace sai dai da'awa a baki to lalle a wannan lokacin kuma to san zuciyar kake bi kuma san zuciyar shi yake aiki manzo Allah fa in yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين idan ba su amsa kiranka ba ba su bi alkur'ani ba ba su bi sunna ba to ka san bakwai suna bin soye soye zukatunsu ne babu wanda yake mafi bata kuma a ban kasa sama da wanda ya bi son zuciyarsa ba tare da wata shiriya daga Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zanto son zuciyar shine kawai jagoransa eh, a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun to sai a waye gari ah, san zuciya din ya zama kuma shine wato ainihin abin bautar mutum ke ya zama shine abin bauta na mutum a yayin da ya zanto ya bar ya bar wato ainihin shari'a wato shine ilimi tabarkin ilimi tabarkin Allah ya ce annabi ya ce to daga zarar an bar wannan to kuma za a kuma tabarkin me son zuciya daga zarar an bar tariqul huda da kuma za a koma tariqul hawa tafarkin son zuciya shi yasa Allah yake alakanta su a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma game da abin da ya shafi ilimi da kuma abin da ya shafi batu na san rai nuni akan cewa fato ana bari ilimi da kuma san rai za a koma muka dauko a cikin suratul baqara Allah yake ce da wato anishin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wala in ittaba'ta awa'ahum menene بعد بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أتم بايكم من بعد ما جاءك من العلم دكما بعد ما جاءك وتورى وري بيوتك سورة البقرة دكما وري نوكو وتسورة كينا سورة إبراهيم وسورة رأت إيه نعم bai suturat shine ba'ada ma ja'aka an gane ba'da alladhi da min ba'di ma ja'aka wannan kuma cikin suratul mai suratu ali imran ko bakara suratul suratul bakara tayyib to kaga da Allah ya kawo batun ilimi cewa idan ka bi soyayya soyayya zakatan su bayan abin da ya riga ya zo maka na ilimi ya zo maka to kaga magana ta riga ta yi magana ta riga ta ainihin wato ainihin kare shine bi ke idan aka ce alhawa wato shine sarri daga ainihin hawiya ya hawa hawiya ya hawa hawa an gane sarri kenan idan kuma ka ce hawa ya hawi to wannan faduwa daga sama kenan hawa idan sakata ya hawi ya kenan alhuwiyu shine mazarin kalma wannan jami'i idan hawa ai idan sakata an gane kamar ka ce raqiya yarqa raqiya yarqa shi shine kaga hawa sama kenan an gane ba aw tarqa fi sama wa nu'mina luruqiyika hatta tunzila alaina kitaba naqra idan kuma ka ce raqayar ki ruqya bi iskan qaf wato shine tofi addu'a da ake gabatarwa shi yasa masu cewa ruƙiya to sai su gyara kenan shine al-busiri cikin al-hamziya yake cewa kaifa tarqa ruqiyakal anbiya ya sama ma ta tawalatha sama'u kaga sai ce ruqiyak ruqiyaka bai ce ruqiyaka ba an gane al-busiri an gane da kyau mawaki kenan ba shi wancan malamin hadisi ba ɗalibin su ibn hajar na askalani mai littafin ittihaqul khiratul mahara da kuma misbahu zujaja an gane a wannan albusiri mai alburda kenan albusiri busir din gari ne a misra eh, albusiri bi kasar sa'ad kamar yadda ibn al asiri cikin eh, al-lubab fi tahzib al-ansab ya fada wasu na cewa albusairi to kuskure ne abinda yake dare shine albusiri kamar yadda yake cikin al-lubab fi tahzib al-ansab na ibn al asiri al-jazari rahimahullah a ya ce fatan ruka min addini to sai ka fita daga wato ainihin cikin addini kuma kana ganin addini kake a sakamakon min a sakamakon son zuciya sai ka waye gari kana botatawa san ranka ka bar batun ne batun addini amma kuma kana ganin me addini kake a sakamakon mai son zuciya saboda wannan son zuciya ya riga ya riga ya rufe zuciyar sai mutum ya wayi gari yana ganin ma'aruf shine munkar abin da yake kyakkyawa shine mummuna munkar kuma shine ma'aruf abin da yake mummuna shine kuma kyakkyawa yana ganin albid'a hiya sunna as-sunna hiya albid'a yana ganin bid'a ce sunna sunna kuma ce wato anishin bid'a saboda son zuciya din ya riga ya rufe wato anishin zuciyar shi yasa sai ya bar addini ba tare ma da ya san ya bar addinin ba wanda yana gani kuma wato anishin addini yake shine fatan muruka daga anishin maraka ya muruku murukan an gane ba idan aka ce almuruk shine fita ka fita daga abu ka zanto gefen shi kuma yana gefe kaza an gane da kyau a shi yasa fadin Allah subhanahu wataala da yake ta da manzo Allah innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu lalle wanda suka rarraba addinin su a sakamakon mai son zuciya son rai suka zanto bangare bangare to kai ka zanto daga cikinsu ba cikin wani abu ba ruwanka da su saboda sun wayi gari son zuciya ake bautatawa da sunan kuma addini sai a wayi gari ana ganin addini ake karewa amma kuma me bangaranci ake karewa to kaga an bar batun addini an koma batun wani abu kira shi yasa ya zo a kira'a ta al akhwain al-imam hamza da al-imam al-kisai kira'a Saba'iyya mutawatira da cewa innal ladina faraku dinahum ay taraku dinahum sun ma bar addini sun ma bar addinin ba tare sun san sun bar addinin ba saboda an koma kare san rai an koma kare san zuciya sai ce fatakharuja min al-islam sai ka fita daga cikin musulunci ka bar musulunci kuma kana wani abu daban eh, addin da al-islam duk abu ɗaya ne inna dina inda Allahin islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al aka saboda haka fatamruqa min ad-din shine fa fatakharuja min al-islam duk abu ɗaya ne yace fa innahu la hujja laka to fa babu wata hujja gare ka tattare da kai da zaka iya tsayuwa da ita gaban Allah subhanahu wa ta'ala tunda hujja ta riga ta bayyana Allah ya riga ya turo da manzanni masu girma alaihimu salatu wassalam kuma sun riga sun isar da sakonnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah kuma ya saukar da littattafansa kuma sannan Allah ya tayar da magada manzannin da annabawa su ne malamin sunna suna ci gaba da yada wannan sakon na Allah subhanahu wataala tsakankanin al'umma to a lokacin mutum ya kangare wa shari'a ya bi son zuciya to ba mutum mai kuma ba mutum ragowar wata hujjar zai iya gabatarwa zai iya tsayarwa domin Allah ya riga ya yanke wannan hujjar bisa turo manzanninsa da yi shi yasa ce rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima domin kada wata hujja ta zanto ga mutane bayan an riga an yi mai an turo wato ainihin manzanni ah, yace faqadi bayyana رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يارجع يا بينا قرر أبيلي قال أمة السنة ya riga ya bayyana sunnarsa ga al'ummarsa a fili karara a bayyane ta fito fili eh, kuma daman ah, wannan shine sababi tushen sauƙawa da shi manzo Allah alqur'ani don me dan ya bayyana alqur'an da me da sunnarsa ah, Allah ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun sauka maka da arzikir wanda shine alquran litubayyin nas kaga wannan lam li illa lam ta'lil lam sabab domin ka bayyana wa mutane abin da aka sassauka zuwa gare su na alqur'ani manzo Allah ya ko bai ba manzo Allah sallallahu ya riga yayi ya riga ya isa a sallallahu alaihi wa ala alihi ya riga ya isar ya riga ya bayyana shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim asalin hadisin yana bukhari da muslim a hajjin bankwana manzo Allah ya daga hannunsa sama na ce Allahumma hal ballaghtu ya Allah shin na isa ya Allah na isa abin nufi na riga na isa Allah ka shaida Allahumma shahad anni qad ballaghtu ya Allah ka shaida na riga na isa to manzo Allah ya riga ya isar ya bayyana sunnarsa ga al'ummarsa ta fuskar qaulan wa fi'ilan wa taqrira ta fuskar magana da aiki da kuma abin da aka aikata ya tabbatar cewa daidai ne shi yasa sunna ta kaskasu uku akwai asnatul qauliyya asnatul fi'iliyya asnatul taqririyya to kowanne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya bayyana ga ainihin wato ainihin al'ummarsa wa awdaha li ashabi kuma ya bayyana da ita sunna din karara a fili ga ainihin sahabbansa domin ah, su sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga manzon Allah suna ganin sai na tare da su an gane don haka malam sai kawo nan al'idah game da al'umma kuma sai kawo attabayin saboda su al'umma ba su rayu da manzan Allah kuma zama saƙon ne ya iso musu an gane da kyau wanda kaga al'idah ya fitowa fili sama da attabayin shi yasa cewa awdahaha daga awdaha yudihu idahan wance kuma bayyana ta tabayyina an gane wato da su sahabbai suna gani ga shi karar manzo Allah yana yin abin a gabansu. kamar yadda ya tabbata hadisin sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu an wanda yana cikin sahih al-bukhari wata rana manzo Allah ya hau kan mumbari sai ya kabbata sallah ya yi ruku kan mambari in yi sujuda sai ya sauko kasa ya yi sujuda sannan sai ya koma kan mambari yayin da ya gama sallah sai ya ji ya fuskanci sabai ce inna masana'atu hadha li ta'tammu mubi wa li ta'allamu salati na aikata haka dan ku yi koyi da ni kuma ku san yadda nake sallata kaga a gaban su kaga wannan ya sha bamban da wanda kai bayanin ne ya zo maka su sun gani kai tsaye kamar hadisin mali bin al-huwairis abu suleiman radiyallahu an wanda yake cikin sahih bukhari yace mun je wajen manzo sallallahu mun zauna eh, tsawon dare ashirin manzo Allah ya sallaci sallah a lokaci kaza sallah sallata kaza fi hini kaza wa kaza yayi sallah a lokaci kaza yayi sallah a lokaci kaza yayi sallah a lokaci kaza sannan daga baya sai manzo Allah ya je fuskanci sai sallu kama ra'aytumuni usalli sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da hogan da ina yi kamar hadisin jami bin abdullahi al-ansari wanda yake cikin sahih muslim a aikin haji manzo Allah ya aikin haji yayi kaza yayi kaza gaban sahabbai duk suna gani sai ji ya fuskance sai ce yake ce musu mai khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hada to wannan shine al-ibadi kenan wa awdahaha li ashabi wato ya bayyanar da ita suna ɗin karara a fili li ashabihi ga sahabbansa wa humul jama'a wanda kuma sahabbai din sune al jama'a wanda suka haɗu kan bin alqur'ani kan bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato anishin bisa kuma kyakkyawar fahimta wa humus sawadul a'awam kuma su ne danzazo wanda yake mafi girma idan aka ce as-sawat janhar ma'udamun nas an gane ba sai ce was-sawadul a'zamu al-haqq gaskiya wa ahluhu da kuma abuta gaskiya ne su ne su ne mafi rinjayen mutane ko da ko su ne kaɗan ta fuskar adadi ta fuskar ah, ganin ido to inda su suke rike da gaskiya to su ne mutane an gane duk wanda yake ba su ba to ya zama mai nas-nas ah, ko da ko su suka fi yawa domin abin duban gaskiya ba wai shi mutum karan kansa ba a gaskiya take tare da shi ko da kuwa shi kadai ne sai zanto shi yake rike da gaskiya amma ragowar mutane gaba suna kan bata to fa shine aljama'a ne kuma shine as-sawadu a'zam dan zazo din mafi girma dan haka Allah ya kirayi annabi Ibrahim cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa saboda me wa lam yakun minal mushrikin saboda yayi bara'a ga shirka gaba daya wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin an gane ba yayi bara'a ya yi watsu da dukkan wani tsari wanda yake ba na Allah ba to sai Allah ce to shine ba al'umma shine al'umma saboda shi yake rike da gaskiya saboda haka wanda yake rike da gaskiya ko da shi kadai ne ko da shi kadai ne to lalle fa shine yake matsayin ne al'umma din gaba daya shine yake matsayin ne al'umma din gaba daya shine matsayin al'umma din mutuka yana rike da ainihin wato ainihin gaskiya ne shi yasa ya tabbata daga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an kamar yadda yake cikin tarihu dimashq na ibn asakir bi isnadi sahihi yake cewa wato ainihin a dukkan wanda ya zanto bisa gaskiya to fa shine jama'a ko da ko shi kadai ne an gane ba aljama'a ma wafaqa alhaq wa in kunta wahda ah, wanda yake matsayin al'umma ko da shi kadai ne mutukar abin da yake kai shi dace da gaskiya to wannan shine mai matsayin al'umma amma ragowar suna daukan sunan al'umma ne amma fil ka wannan shine al'umma ne Ah, shi sa al-hasan al-basri rahimahullah ɗaya daga cikin tabi'ai kamar yadda abu nu'aym ya kawo cikin ilfil auliya a tarjamarsa da isnari wanda yake mai rauni yake cewa mutanen wannan zamanin in ji al-hasan al-basri yake cewa nasnas ne laysu bin nas wa inna ma hum nasnas ba mutane bane a kawai dai ashibahun nas ne eh, ka kuma kama da wani ba ta hukunta me wani din to ba a hake faɗi wannan magana to ina kuma ga a ce ya rayu zuwa ga wannan zamanin nan mai zai ce kenan mai zai ce wannan haga yaro shi da tana shekara 100 zuwa da goma me zai ce kenan da ya rayu law asha ila na ila na hada ma za kun an gane na'am sai ce fa man khalafa أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر saboda haka dukkan wanda ya sabawa sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cikin wani abu daga lamari na addini to hakika wannan ya kafurta abin nufi cikin al'amuran da suke sanannu na addini wanda bai yiwuwa a ce mutum ya jahilce su ma'alumun ne min addini bi darura tilasta tirsasa wa kowane musulmi ya san matsayin waɗannan abubuwan addini to sai zanto ya saba wa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan bakari kafara hakika ya kafuta an gane domin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne suka fara karban addini daga hannun annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. suka koyi addinin daga manzon Allah din kai tsaye wanda dole zai zama na fahimtar su ga addini ta fi taka kyau saboda me fahimtar malamin su ta fi fahimtar malamin ka waye malamin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam? shi yasa dukkan wanda ya saba musu cikin komi na addini to ya bar shirya don haka Allah subhanahu ta'ala a wurare da dama ya yi nuni zuwa ga haka a cikin sutul bakara yake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad hitadu wa in tawallaw fa inna ma fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim in suka yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ku sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sun hakika sun shiru amma idan suka juya baya gabarin yin imani irin imanin ku to fa su sun zato cikin takke cewa sabani sun zanto suna gefen hagu kuna gefen dama kun yi hannun riga kenan da sannu kuma Allah zai isar maka game da sharrin ya kai annabi Muhammad sallallahu Allah shine mai yawan ji kuma mai yawan ilimi wanda iliminsa sa ya gane komai da komai jinsa ya gane komai da komai an gane haka shiriya ba ta zama shiriya sai in ya zama na shiriya ce ta sahabbai dan haka cikin suratul fatiha Allah ya shirye da mu zuwa ga cewa mai ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ka shiryar da mu wannan tafarkin wanda yake madaidaicin tafarki tafarkin waɗanda kai ni'ima a kansu a kullum sai ka roƙi Allah so goma sha bakwai so goma sha bakwai ma'ana Allah ya tabbatar da kai a bisa shari'a irin ta sahabbai kaga in ka hada da nafila kuma abin zai ne zai yawaita kenan to su a Allah ya musu ni'ima sai Allah ya bayyana maka cikin sautin nisa ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dukan wanda yi wa Allah ta'a yayi wa wannan manzon mai girma ta'a shine manzon sallallahu alaihi to wannan fa sune ne waɗanda suke tare da annabawa waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabina min anan bayaniya ce an gane ba domin dukkanin annabawan Allah Allah ya musu ni'ima ah, da kuma siddiƙai da kuma shahidai to hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wata rana manzo Allah ya hau kan dutsen Uhud sai dutsen ya motsa ya kama girgiza sai manzo Allah ce usbut Uhud ne motsi ya kai tabbata a wuri daya ba inda ma alayka biyun kaga minan nabiyina kenan wasiddiqun kaga wasiddiqina wa shahidani wa shuhada kenan a lokacin manzana tare da abubakar da kuma umar da usman kaga abubakar shine siddiq umar usman radiyallahu anhuma shahiyai da mulkin su shahada suka yi manzo Allah kaga tun kafin ma samu shahada ya musu bushara yayi nuni akan cewa za su samu shahada kuma haka ya tabbata a riwaya ta Imam Muslim cikin sahihi Muslim hakan ya faru a dutsen Hira shi ya manzo Allah ya hau kansa tare da Abubakar da Umar da Usman da ma Ali bin Abi Talib su Talha su Sa'ad sai dutsen yayi motsi sai manzo Allah ce kai Hira ka tabbata a wuri daya wato kaga hakan ya annabi take nan ba so ɗaya ba wanda su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu shi yasa Allah ce wa man yushaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda sai ce me wa yattabi ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa masira dukkan wanda ya saba wa wannan manzon mai girma shine manzon sallallahu alaihi wasallam yayi hannun riga da shi bayan shari'a ta bayyana gare shi cewa manzan Allah manzan Allah ne annabin Allah ne ya bi hanyar da ba ita mummunan farko suka ba to shi shine ibnu kasir rahimahullah cikin tafsirul qur'ani azim yake cewa to wannan ai ka kamar tahsil hasil me yasa zama kamar tahsil hasil ah wanda ya saba manzan Allah ba hanyar da mummuni suka bi eh bai bi ba to amma me yasa aka ce kuma wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya ba hanyar da ba ita mummuni suka ba don nuna matsayin su sahabbai din nuna akan cewa fahimtar ka ba ta daidaita sai in ta da fahimtar su bin qur'ani kadai da sunan manzo Allah ba bisa bin hanyar magabata na na farko ba sune sahabbai da wanda suka ba hanyar irin ta to ba ana cikin rudani har yanzu an gane domin za a tankura aya a tankura hadisi tunda fahimta fuska fuska ce an gane to idan ya zanto an mai da littafin Allah an mai da sunna manzala zuwa ga fahimtocin mutane to kaga sai addini ya koma wasa kiya domin abin da ya ka fahimta ba zanto ba lalle ya zanto shi na fahimta ba abin da na fahimta ba lalle ya zanto shi ka fahimta ba an gane to shine sai Allah ya mai da cewa fahimtar dole ta dace da fahimtar wato su magabata na kware wanda a matakin farko su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin littafin sahihi muslim da wani abu ya faru sai manzo ke cewa inda sun yi wa abubakar da umar da sun shiru da sun shiru kuma ya tabbata cikin jami'in tirmizi da musnad al-imami an bin hanbal da kitabu sunna na abdullah bin abin hanbal manzo ke cewa ku yi koyi da waɗannan mutane biyu a bayana su ne abubakar da umar wato nuna matsayin sahabbai ta fuskar fahimtar addini sannan ya tabbata hadisin al-ibba bin sariya radiyallahu an wanda yake cikin jami'u tirmizi gabanin tirmizi sunan abi daud jami'u tirmizi sunan ibn majah fil muqaddima musnad al-imam ibn hanbal manzo Allah ya ce wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashid ina horon ku da sunna da kuma sunna halifofi na shirye wannan za su yi ga a matakin farko zanto su halifofi su ne mai waɗannan guda hudu abubakar umar usmana ali ridwanullahi alaihim majma'i to anan da manzo Allah ce sunna ta da kuma sunna halifa bina nafin cewa sunna su daban ta su daban to inda aka yi kilibi kaga ya umarce ka da abu kuma ya umarce ka da me da kishi sa kenan a lokacin da zai yi zai a ce kana tsaye kana zaune ko kana ce kana waje to manzo Allah ce ku yi riko da sunna ta da kuma sunna halifofi na ma'ana inda sunna su daban ce ba tasa ba to kaga an umarce ka da abu kuma da kishiyarsa a lokacin da kaga wannan ba zai yi ba ashe me ake nuna maka ma'ana ka yi riko da sunna ta da kuma fahimtar halifofi na kan sunnatawa an gane da kyau wannan kenan kaga wannan nuna yi game da wato anishin tafarkin su sahabbai na annabi Muhammad sallam domin su mafiya alkhairin al'umma mafiya alkhairin al'umma bayan annabi ita wannan al'umma idan ka cire manzo Allah sallam to babu wanda ya fi sahabbai daraja da karamci da kima shi yasa ya tabbata asar na Abdullah bin Mas'ud wanda yana cikin Musnad al-Imami Am bin Hanbal da Musnad al-Bazzar da al-Mu'jam al-Kabir na Abdul Qasim al-Tabarani da al-Musdarak na Abu Abdullah Hakim Nisaburi bi isnad al-Hasan ya ma zo marfu'an zuwa ga manzo Allah littafin al-Ilal mutanahiya na Ibn al-Jawzi amma bai tabbata ba isnadi ne wanda yake da'if jiddan labari ya tabbata mawqufan a matsayin magana ta shi Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ke cewa Allah ya yi duba zuwa ga zukatan bayi gaba daya sai ga babu wata zuciya mafi alkhairi mafi tsarki irin zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. dan haka sai Allah ya zaɓe shi a matsayin annabi manzo sai Allah ya turo shi sannan sai Allah ya ƙara yin duba cikin bayi har yanzu ga zukatan bayi sai ga babu su zukata mafiya alkhairi mafiya tsarki mafiya tsafta irin zukatan sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sai Allah ya zaɓe su a matsayin mai sahabbansa a matsayin sahabbansa sai ya ce saboda haka duk abin da musulmai suka gan shi a matsayin kyakkyawa to nan kyakkyawa ne wajen Allah yana nufin su sahabbai din kenan duk abin da suka ganshi mummuna to mummuna ne wajen Allah yana nufin su sahabbai din na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fama ra'ahu almuslimuna eh, idan suka yi ijima'i suka haɗu kan abu kaza kyakkyawa ne to lalle kyakkyawa ne lalle akwai dalilin da yake goyon bayan sa koda baka san shi ba kowa idan suka haɗu kan abu kaza mummuna ne to wannan abin mummuna ne kowa da haka ijma'i hujja an gane da kyau wannan sahabbai ake nufi eh, shi yasa abu abdul hakim ne saburi a cikin al-musdarat sai ya kawo magana daga shi abdul bin mas'ud da kuma cewa sahabbai din yake nufi sabanin yan bid'a suke dauka suke kafa hujja da shi ah, shi yasa abdul hayy ah, al-lakanawi rahimahullah a littafin sa ta taliq al alal muwatta bi riwayati Muhammad bin Hasan al-Shaybani ya kawo shi wannan asar na Abdullah bin Mas'ud da yake bayani batun kan salatu tarawih da sauransu sai yake cewa to yanzu fadin manzo Allah cewa fa bara'ahu al-muslimuna a wata riwaya kuma fa bara'ahu al-mu'minuna alif da lamun da yake cikin al-muslimuna al-mu'minuna idan ka ɗauke shi a matsayin cewa alif da lamun ne liljins liljins to wannan sai hukunta kenan gama garin musulmi ma aka samu cikin musulmai ya ga cewa baka za kyakkyawa ne to shi kenan wani abin ya zo mai ya zama kyakkyawa ke da wajen Allah wannan zai karbu kaga ba zai karbu ba idan ka ɗauki cewa alce jinsiyya ka ko musulmi ɗaya ka samu ya ga cewa abu kaza kyakkyawa to kenan ma'ana zama kyakkyawa wajen Allah kenan ya ga cewa wannan abin mummuna ne ma'ana zama mummuna wajen Allah kenan ko da musulman farko su ba su ga haka ba ko da musulman kashi ba su ga haka ba wannan zai karbu eh ba zai karbu ba idan kuma ka ce a matsayin alif da lamun da ɗauke shi a matsayin lilistighraq istighraqiyya lil'umu wa shumul ma'ana kenan abu kaza bai zama kyakkyawa sai in dukkanin musulman duniya sun haɗu a lokaci daya na da na yanzu da na baya cewa wannan abin kyakkyawa ne sai zama kyakkyawa da alwana zai zai ba zai ba yace to ashe kaga dole ka koma akan cewa alif da lamun ce ahadiyya lil ahad su ake ne kenan su sahabbai din ake ne dole ka dauki wannan in ba wannan ba kaga an samu matsala kenan in dai ba in dai lil balil ahad ba to imma dai lil jins lil istigraq jins da sauransu to kaga din matsala ce ba zai karbu ba an gane da kyau to su sahabbai din kenan ake nufi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su ne mafiya alkhairin al'umma mafiya falala mafiya daraja shi yasa ibnu Abdul Bar rahimahullah a muqaddimar littafin al-Isti'af fi ma'rifat al-ashab haka ibnu al-Asir al-Jazari a muqaddimar littafin sa Usdul Ghaba fi ma'rifat as-sahaba yake cewa wajibi ne a san suwaye sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam saboda su suka isar da addini suka isar da alkur'ani suka isar da sunna su ne mafiya daraja mafiya karamci mafiya alkhairin al'umma gaba daya to wajibi ne a san suwaye sahabbai din wannan shi ya sababa muka rubuta wannan littattafai domin bayanin rayuwar sahabbai din na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam an gane kyau shi yasa kowace bid'a yanzu inda mutum zai kawo kace kawo magabaci aka sai ga ya tsaya na mai yana kongokon baya kawo sahabin da ya riga kan wannan fahimtar sai ga babu wanda kuma al-imam Ahmad bin Hanbal yana fada kamar inda yake cikin manaqibul imam bin Hanbal na Ibn Jawzi yana cewa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun wala sala ina gargadin ka ina jin kunnan ka kai magana cikin wata mas'ala daga masalan addini wanda baka da magabaci a kanta baka da wanda ya riga ka fahimta wannan mas'ala haka shi ku isabi taimiya shi ma ya faɗa kamar yadda yake cikin majmu'ul fata juzu na 19 yake ce dukkan wata fahimta da zaka yi ba a samu wanda ya riga ka wannan fahimtar ba ta yi watsi da wannan fahimtar yi watsi da ita ba a samu wanda ya riga ka ba cikin sahabbai na annabi Muhammad yi watsi da ita an gane to shi yasa malai ce faqari kafara a yace wa'alam kuma ka sani annan nasa lalle mutane lam yabtadi'u bid'atan ba za su kirkiri wata bid'a ba qat da dai hatta tarku min as-sunnati mithlaha to fa har sai sun bar da kwatankwacin ita wannan bid'a daga cikin sunna ma'ana sai sun yi watsi da sunna sannan sai a rayu kuma kan kan bidiya an gane saboda me saboda ita bidiya diddu sunna kishiya ta sunna ah, kama anna sunnata diddul bidiya kamar yadda ita ma sunna kishiyar bidiya ce to duk yayin da mutum yake kan bidiya bai yi wa ya zanto akan bidiya sai in ya bar sunna ne kamar yanzu yayin da mutum yake kan sunna bai yi wa ya zanto akan sunna sai in yayi mai ya bar bid'a sai in ya bar bid'a shi yasa za ka gani dukkan yan bid'a za ka suna dangantuwa ne zuwa ga wani kuma wani ba ɗaya ba tunda bid'ar reshe reshe ce amma za ga su ahli sunna tuna sunna a ba ɗaya ce suna dangantuwa zuwa ga mutum ɗaya shine wa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa cikin madarijus salikin da bayan manazil iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gabanin sa imam malik shi ma magana irin wannan kamar yadda yake cikin al-intiqa na ibnu abdul bar da kuma littafin tartib al-madarik na qadi Iyat da isnadin da yake akwai ibuhami a kansa cewa su waye ahlus sunna ije su ahlus sunna ba su da suna in banda ahlus sunna ne ba su da suna in da wannan an gane da kyau to har sai sun bar wani abu na na sunna sannan za a tabbata kan bidi'a. za a tabbata kan bidi'a. a shi yasa Hassan bin Atiyya al-Muharibi Abubakar ne Dimashqi wanda ya rasu yana shekara 120 da doriya 120 zuwa da 1 zuwa da 2 ya rasu wanda tsika ne sabt kuma mutum ne mai bauta ina daga cikin rijal na asitta malaman nan guda shida da sirruwar hadisi ta hanyar sa bukhari muslim abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah sannan yana daga cikin ah, tabi'ai da kasa kasa wanda suka yi ruwaya ga manyan tabi'ai abin nufi a ah, jullu ruwayatihim an kibarit tabi'in mafiya yawan ruwayoyinsu ga manyan tabi'ai suka fi yawan to shi hassan bin atiya rahimahullah ina da wata magana mai kyau game da ke cikin uh, sunan dari mai fil muqaddima da kuma sharh usul itikadi ahlus sunna wal jamaa na allalaka'i yake cewa bayan da za a yi wasu mutane su kirkiri bid'a a cikin addinin su face sai sun yi sai sun bar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ta fuskar yanda Allah zai zare wato kwatankwacin ita wannan bid'ar daga cikin sunnas da suke kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun karshe har su zanto kuma kan hallaka an gane da kyau wannan kenan ta yadda bayan za su iya koma zuwa ga ita wannan sunnar a sakamakon tabbatuwar su akan bid'a ne har zuwa ranar alkiyama in kaga sun koma kan sunnar to an bar me an bar bid'a an gane to wannan kaga sai yake nuni game da hatsari na wato ainihin bid'a a yace fahazaril muhdasati min al saboda haka ka kiyayi fararru daga cikin al'amur na addini dukkan wani abin da yake fararre ne cikin al'amarin addini to ka nisance shi ka yi baya da shi fa inna kullum muhdasatin bid'ah domin dukkan wani abin da yake fararre bid'a ne wa kullu bidi'atin dalalatu dukkanin bid'a kuma bata ce wa dalalatu wa ahluha fin nar bata da ma'abota bata kuma to suna cikin wuta wato ita kan da bata da wanda suka bi batan duk su ita ce wuta haka Allah ce kutuba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila azabis sayyid yace inna shaytan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayr shaytan yana kiran rundunarsa mabiyansa ne don su zanto yan wuta wanda suka bi shi kan tafarkin bata suka bi shi kan tafarki na ainihin son zuciya wanda wannan yana cikin hadisin da muka ambata na al-ibad bin sariya mun gane ba eh cewa dukkanin bid'a bata ce kuma ya zo ta hadisin Jabir bin abdullah wanda yana cikin littafin sai muslim amma karin cewa wa kullum zalatin finnar wannan kuma ya zo cikin sunanin nisa'in an gane wanda mun yi magana akan matsayin wannan karin a watan da ya gabata za a yi tunawa ko wannan kenan saboda haka bid'a tana da mutukar hatsari a kore da gaske sai mala ya ce wahazar shigarar muhdathati min al'umuri ka kiyayi ƙananan fararru daga cikin al'amura kada ga cewa wannan bidiyar ai karama ce ko wannan abin ai bai ta kara ya karya ba ya ce fa inna saghirar bida'i domin karamin karami ah, daga cikin bidi'a ta fuskar mahangarka kai ta fuskar ganinka dan babu wani abin da yake karami cikin bid'a a bata akwai karami akwai babba dukkanin bata bata dukkanin bata bata sai dai a cikin batan kuma akwai matakai matakai an gane yace yahudu yakan dawowa hatta yasira kabiran har ya zanto mai babba yau da gobe yanzu ka ɗauki al-maulid da maulid wa ake na annai masu suna ake amma yanzu ba kaga an sa masa kishiyoyi akwai mulidin wani akwai mulidin wani akwai mulidin wani akwai mulidin wani to haka abubuwa suke sharrin a ke ana ganin ta karama ana ganin ta karama to sai ta girma ta zama babba idan kuma ta riga ta girma ta zama babba shikenan kuma kafin a cizge ta to akwai matsala kamar bishiya ce ka shuka ta ka dasa ta kafin ta yi ta fidda gindi ta yi rassa kaga za ka iya mai cizge ta nan take amma an ta riga ta sha ruwa ta kafa ta yi rassa to kaga cizge ta sai an yi da gaske an gane to haka bidi'a take in ta kafa haka bidi'a take in ta yi karbi ta kafa an gane saboda haka bidi'a tana da wato ainihin hatsari kwarai da gaske eh, shi yasa mana ce ka nisanta ka kiyaye ka kiyaye kanka ga bid'a eh, duk abin da yake bid'a yi kokari ka nisance shi eh, ka bi shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, shi yasa ah, ainihin ah, Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an yake faɗa kamar yadda yake cikin littafin al-mu'jam al-kabir na Abul Qasim at-Tabarani da waninsa yake cewa shin ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu ku bi sunna kar ku kirkiro bid'o'i da ma an riga an isar mu duk abin da ya zama wajibi duk abin da yake addini ne an riga an muku bayanin sa ku ba addini ku nisanci bid'o'i ku nisanci bid'o'i kuma aka yi tabbata zuwa gare shi shi bin mas'ud yake cewa al-iqtisad fi sunna khairun min al-ijtihadi kan sunna ko ka tsaya iya kan abin da yake sunna baka yawaitawa to wannan yafi akan kai ta kokari cikin mutum ya kwana yana yana yana yana na filfilin cikin dare a ce wuri di miliyan daya ce wane ne miliyan daya to ka takaito akan nafila a biyu wanda ta tabbata sunna wannan ya maka wannan ya maka akan kai ta wahalar da kanka akan kai ta wahalar da kanka shine ma'anar magana shi Abdullahi bin Mas'ud wannan wannan magana ta ta cikin littattafai da yawa a cikin littafin al-Ibana na Ibn Battah an gane da kuma ainihin littafin ash-Shari'a na Imam al-Ajurri da yawa daga cikin malamai sai rawaito wannan magana ta Allah bin Mas'ud kuma ta inganta zuwa gare shi an gane al ittisari fi sunnah khairun min al-ijtihad al bid'ah haka Imam al-Lalaka ima cikin shar usul itikadi ahlus sunnah wal jamaa shi ma rawaito ta da isnadi mai inganci saboda haka bid'ah tana da mutukar hatsari kwarai da gaske shi yasa al-Imam uh, Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah cikin littafin sa al-jami'u li ahkam al tafsirin suratu Ali Imran a tafsirin aya ta ainihin 147 sura ta uku faɗin Allah cewa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala alqawmil kafirin cewa maganar su bata zanto kwatankwacin maganar munafikai ba da suke cewa laukanu indana ma matu wa ma to su ba su magana irin wannan ba abin da suka ce ko ya Allah ka gafarta mana zunubanmu da wuce iyakar mu cikin al'amarin mu suna gani wannan jaraba da suka samu wajen yaki kakkashi adadi mai yawa da aka yi a cikin su ya faru ne a sakamakon me zunubansu wa ma asabakum musibatu bima kasabar aydikum wa yafu an kasir awalan ma asabakum musibatun kada asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir kuma Allah ka tabbatar da digadigan Allah ka taimake mu akan waɗannan mutane wanda suke masu kafirce maka to kaga ya tabbata hadisin abi musa al-ash'ari wanda yake cikin bukhari a kitabu da'awat da sahih muslim da musnad al-imam bin hanbal manzo Allah kan yi addu'a kace allahumma ghafirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allah ka gafarta min kuskure na da jahilci na da wuce iyaka ta cikin al'amari na da ma abinda da kai ne mafi sani game da shi wannan manzo Allah yana faɗin wannan a babi na kowa ga al'ummarsa amma shi manzo Allah ai wankakke ne ba shi da komi sallallahu alaihi wa sallam to shi Abu Abdullah Qurtubi yake cewa karkashin ita wannan aya cikin aljami ne akan Qur'an yake cewa to wajibi ne akan kowane mutum lalle ya yi aiki da abin da ya tabbata na addu'a cikin littafin Allah da kuma ingatacce suna ta annai Muhammad Sussulam ya bar dukkan wata addu'a da bata bata a Kur'ani ba da sunan manzan Sussulam ya bata yi watsi da ita ita domin Allah ya riga ya zaɓa wa annabinsa da waliyansa nau'in addu'a da za su na yi kan bukatu na duniya kuma Allah ya sanar da su to amma nan sai a zo a baka addu'a ta bid'a an gane ba eh, ko a baka wani abu mai suna tarbiyya a hana ka abinci har sai an fahimci ka fita daga hayyacinka sai a zo a haska ma tocila irin mai hasken nan a ce ka ga Allah in ka ce eh ka gan shi kenan sai a ce ai wani yayi usuli yayi usuli yayi fana'i ya samu hakika sai ka waye gari kai ma da ce ma kai ma Allah ya. kyau da za a haska ma irin mai hasken nan in aka haska ma aka ce me wannan in gaje church da sai a ce to da sauransu in da gurasa biyu ake baka sai a dawo ana baka rabi eh, har sai yin wata gama illar ta ka fita daga hayyacinka aka ba aka haska ma aka ce me ya gani ina eh, ga Allah to a ah, shikin wani ya samu shi ma sai fara ba aljanna to kaga bata kenan Uh, ibrahim yas ba haka ya faɗa ba cikin littafinsa nafhatul malik gani yake cewa saƙanin latifu na hawa kankan wa rabbu a tsani makama kun ya ce allah ubangiji ya bani matsayin kun ya kun aka yi faɗa cikin nafahatul malik gani shafi na hudu kuma a cikin shi wannan littafin na fahatul malikul din sai ya fito ma a fili ya gaya maka ya ce kadi hassani bil ilmi wa tasarifi Allah ya keɓance ni da wani ilmi na musamman wa tasarifi da kuma sarrafa duniya gaba daya in na so sama ta dawo kasa sai ta sai ta dawo kasa ta koma sama jahili ya zama malami mai kuɗi ya zama talaka talaka ya zama mai kuɗi gajere ya koma dogo dogo ya dawo gajere yaro nan take nan babba babba ya dawo yaro shine tasarifi ai sarrafa yusarifu tasarifan wanda ba matsayin Allah bane matsayin Allah ne matsayin Allah ne subhanahu wataala matsayin sa ne wa kadhalika nusarrifu al-ayat wal yaqulu darasta wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun ko wal yaqulu darasta wal yaqulu darasat dukkanin kirawoyi ne sab'iyya mutawatirai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wata sarifi yace in qultu kun in cewa abu kun kasance to ya kun bila tasawuf nan take zai kasance ba ta jinkiri ba bila tasawuf nan take zai kasance ba da jinkiri ba wannan matsayin wai kun matsayin Allah inna ma amru idza arada shay'an an yaqulahu kun fayakun inna ma qawlna li shay'in idza aradna an naqulahu kun fayakun ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بريء السماوات والأرض وإذا قضى amran. fa inna ma yaqulahu kun fa yakun matsayin Allah ne ya ba kansa ka a cikin littafin ma nafatul malikil gani akwai inda ya ce ya mafa Allah ya mafa Allah ne ya mafa Allah ne yace kad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasawufi sai ce lakinnani ittakhadtuhu wakilan ta'adduban ya ce Allah ko na rike shi a matsayin wakili duk abin da Allah ki ne yake wakilta ko amma aikin filaki gana wannan ne yake ta'addiban dan bi saboda Allah shi aka sani a matsayin Allah shi yasa sai na bashi wakili na fakhtarani kalila ba shi yasa yake faɗa cikin nafatul malikil gani in cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idan annani khalifatu tijani mawhibatun min ahmad al-adnani dukkan wanda ya so da ko ya ganni to dan aljanna ne ba kirkira nake a to me ka magana kirkira kuma bila buhutani ai babu ba bukatar kuma kace ba kirkira nake ba kirkira ba yace saboda ne khalifan ahmad tijani kyauta ce daga annabi imam manzo Allah ne ba da wannan kyautar to a cikin littafin nafatul fatul malik gari akwai inda yake cewa رافقني من كولق الأمين فهو أمين الله لا أمين ومن دكار حين طرت جاء خير الورى وباطني أضاء yace daga kaula kaula garin su kenan amintaccen Allah ya yi min rakiya yana nufin jibril yace fa hawa aminullahi la aminu ina nufin fa aminin Allah ba wai aminin ba ta da za a gane ba maza Allah yake bi da amina anan ba inda ya ce wa min da na hina ja a khairul wara wa a aba yayin da ya da kara kuma sai manzo Allah ya zo shi ma zo min ban kwana haka abin yake a rubuce yake cikin littafin su shi yasa ba su cewa eh, in ya ziyafi manzo Allah gari suka yi a rubuce cewa ko da manzo Allah zai dawo iyad billah to ba shi da ragowar mutunci inda ba zabi in inyas ba aqidar su haka take waliyansu sun fi me sun fi annabawan Allah sun fi annabawan Allah amma a zo a ce ba sa cikin mu ba tare suke da mu ba duk tatsuniya ce yaudara ce ibnu arabi al-hatim akwai ibnu arabi al-maliki mai littafin kitabul kabas da littafin al-masalik dukkanin su sharhi ne na muwatta da kuma arutul ahwadi da littafin akamul qur'an da littafin al-hawasim wannan mutumin kirki ne ibn al arabi eh ibn al arabi al-maliki to wannan kuma shi ibnul arabi al-hatim nukira li'annahu munkar wa zaka urrifa li'annahu ma'ruf wancan an ce masa ibn al arabi saboda ya zo da abin da yake sananne a shari'a wannan kuma ce masa ibnu arabi bin nakira li'annahu ja'a bil munkar fi shar'i domin ya zo da munkari a cikin shari'a to a littafin sa lata'iful asrar shafi na 49 yake cewa sama'un nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fawqa rasul matsayin annabi a barzakh wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'su sama yake da matsayin manzo amma kasa yake da matsayin wali ma'ana wali ya fi annabi ya fi manzo sama'un nubuwati fi barzakhin duwain alwali wa fawqa rasul amma abin da ya shara bakunan mutane wanda shine yake cikin tabi'in taymiya dar'u ta'arul akal wan naqal da jami'u rasail shine maqamun nubuwati fi barzakhin buwaikar rasul wa dun alwali wannan bil ma'ana ne amma bil lafaz lafazin zancen sa inda ya faɗa shine sama'un nubuwati to haka cikin littafin sa al-futuhatul makkiyya nan ma yake cewa bainal wilayati war risalati barzakhun fihi an-nubuwatu hukmuha la yujhal tsakanin manzo da wali wato akwai katanga akwai rata mai faɗi to da aka ce maka manzo to fa annabi ma shigo ciki ba za a jahilci wannan ba ma'ana wali ya fa annabi kenan ya fi manzo gaba ɗaya wannan haka yake aƙidar su duk wanda ya kai matakin wannan tarbiyya to haka yake wansa ya fi dukkanin annabawan Allah shi yasa at-tasawuf da at-tashayyu duk abu ɗaya ne eh, gulatu sufiya duk ta suke da yan shiya kida su daya eh, wannan amma saboda munafincin kasu na wani shiya su masu suna suna gore su ma haka yake duk tafi su daya dan juma'a ne ko dan juma in ka dauki biharul alwar na al-majlisi babu yayi sukutun yace babun annal a'immata afdalu min al-anbiya babun da yake bayani akan cewa limaman shi'a tunda kan Ali bin Abi Talib radiyallahu an har zuwa kan Muhammad bin Hassan al-Askari sun fi dukkanin annabawan Allah haka ya fada in ka dauki usul kami babu ka za ka yi ta gani babu da yake bayanin cewa qur'ani ba cikakke bane sai wanda yake hannun limamai babu da yake bayanin cewa limamai ba sa mutuwa sai sun so kuma sun san lokacin da za su mutu kuma sai sun zaɓi za su mutu sannan za su mutu babin da yake bayani kan cewa limamai sun san abin da zai faru yau sun san abin da zai faru gobe in ka dauki al-hukumatu islamiyya ta al-khumaini shafi na musulmi bi me yake cewa wa inna min darurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yana daga abin da yake dole tilas a matafi mata shi'a ka sani cewa limamu suna da wani matsayin da annabi manzo manzon Allah bai samu wannan matsayin ba haka mala'ikan da yake kusa da Allah bai samu wannan matsayin ba ma da bata haɗu ba kuma ma da ta hadu kuma ta hadu ba ta haɗu za ga suna taron maulidi ɗaya suna komi ɗaya kaga an lika hoton wani da wani a wuri ɗaya saboda tsarin ɗaya ne mu'taqat ne wahid mu'taqat ne wahid kuma tsarin yan bidiyar ma haka yake tafiya su ce da haka duk abubuwa duk haka suke cewa wannan yan wane ne ba sa cikin wane ne duk karere ne duk wani shehun ɗariƙa wanda tarbiya ya san wannan mai rauni da mara rauni ko in yi buta yana cewa ba sa tare da mun ba tijjaniya ba ce ba ɗariƙa ba ta taƙiyya ce kuma da kaga taƙiyya shi a kankara ba akwai ta su ma suna taƙiyya suna taƙiyya ba shi haka at-taqiyatu min dini wa dini abai wala dini liman la taqiyata la kamar da yake cikin usulul kabi da cikin tafsir da yawa cewa taqiya addini ce dole ka zanto kana taqiya to su ma taqiya ce in ka sani wannan magana saboda al-mahjubun ko kuna da hijabi shi yasa ba za a ga maka wannan ilimin ba amma su ba ma shi shi'a ba masu kabuta sabai a dukkanin kafiran duniya masu dade suke duk Allah ake bautawa a littafin zakashiful ilbas shi ibrahim yas shafi na 154 ya kawo magana cewa Ibaratu na shatta wa ma'anaka wahidun wa kullun ila zakal kamar yushiru mai bautar gunki mai bautar wuta mai bautar rana mai zuwa coci mai zuwa masallaci e ko ita hoto da aka bambanta amma duk dai abu ɗaya ne Eh, duk Allah ake bautawa hmm. duk Allah ake bautawa ai kiristanci ne asalin abu a ƙidar kowa Allah ya da kiristanci take wanda da kazo da Allah huwal masihu ibn maryam ko ba ka bane annabi isa shine Allah wa qala ya bani allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harama allah alayhi jannata wa an-nar wa man zalima min ansar to haka suke kuma duk ɗariƙun haka suke da za a samu yan kadiriya su fito suna mai da raddi kuma a cikin abu haka abin na yake ina subhani subhani ina wa kaitar shirka ce ita ma mai gidanku da kuma ya faɗa ko don ku ƙara iban jama'a ku yi wa yan tijjaniya kwace sai ku zo kuna cewa kawai kaza kaza ɓata ne wannan ba kafirci ne dan a dan a dan kadiriya amma duk abin da ne duk abin da ya yi saboda haka tafarkin sunna shine tafarkin daidai shi yasa Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u an gane wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun to wannan shi shi yasa kada kama wata hanya ba ta manzo Allah ba za ta riga ta kare sai bata kuma an gane sai bata ah, malai ce wa kadhalika to haka kullu bid'atin uhudisat fi hadhihi al-umma kowace bid'a da aka farar da ita cikin wannan al'umma kana awwaluha saghiran zai kasance farkon al'amarin da za ga eh, karami ne yushbihul haqqa za ga yana kama da gaskiya ai zikiri ne san annabi ne baka ake faɗa ba ai san annabi ce gyaran zuciya ne wane ne wane ne fa'tarra bi zalika man dakhala fiya to wanda ya shiga cikin wannan da sai ya rudu da haka sai ce ai sai ya rudu da haka wanda ya shiga cikin bid'a ai zikiri sai san annabi ake ba istighfarin yanzu istighfarin da babu laifi ba ba kyau salatin annabin ne ba kyau an gane to kashi inda biya ta tafiya kuma sai ya gane cewa a a a ai bata da kuma ya riga ya kira mutane akai kuma in ya dawo yanzu ya ce bata ne wasu sun rigaye shi za a ce ai suwa da sun riga shi fada to a shi daman a kan bata ke jan mutane ken to shi da yi wannan gwara kawai ai Allah mai yawan gafara mai yawan jinka ne gwara a ita tawili da misalai na ƙarya a ita jan mutane akan bata yana daga cikin abin da yake hana wanda suke kan bata su kan gaskiya kenan kamar yadda Allah mutu shukani rahimahullah ya ambata cikin littafin sa adabul talab wa muntahal ard ita yana daga ciki ya zanto wanda suke faɗin gaskiya suke kanta ya zanto masu ƙananan shekaru ne su kuma suna ganin manya ne sun tara shekaru an gane ya zanto kuma ah, sun sami iyaye da kakanni akan batan to suna gani yanzu ya za a yi a ce sun bar wannan abin yanzu sun yadda kenan iyansu sun mutu akan batan to gara zo a zo a yi babban kiya a kare abu abubuwa da yawa ya ambata ya kamata a koma littafin a saboda haka tunda su wani sai riga mu shikenan yanzu in muka da muka ce kaza kaza sai ai su wani sun fi mu ilimi kenan sai dai mu zama mabiyan su kenan to gwara ko mu ta kare batan mu ce ai zikiri ne ai ambaton Allah ne istighfar ne an gane ba waɗannan yara ƙanana ne shi yasa masu ce mana yara marasa kunya ne shi yasa mai gabatarwa ma na masa gyara wancan watan wannan watan ba zan kara masa gyara ya ce daga cikin matasa ni ba matashi bane na gina matashi kwarai da gaske domin ibn jawzi cikin littafin sa tanbihun na'imul ghumr bi mawasimil umr tanbihun na'imul ghumr bi mawasimil umr al ghumr wanda yake rafkanan ne an gane ba idan ka ce al ruwa mai yawa kenan al kulli kuma shine tambihun na'im al-ghumr bi mawasim umr yace yaro wanda yake yaro daga lokacin haihuwa zuwa shekara sha biyar to daga lokacin ya zama shabun matashi kenan yace daga nan har zuwa talatin da uku to daga 33 in yake 33 ya bar matsayin shabun ya koma kahal daga na har zuwa shekara 50 to ne kuma gaskiya na mutu 33 shi yasa jikin suke gani ina ba ta mana gane ba suna kiyasa girman jikin ne a gane saboda ka ni kahal ne to amma saboda zalunta suna cewa yara ne wanda kuma inda a cikin su kake fa to kai ka zama muqaddas aljanna zaka na rabawa kaddas ka za ana yi ko ba gaske ba a to ake ƙarya ma ake fa wannan balle ga hakika kasa kasa za ana yawo da kai a ce kai ma wali ne kana raba aljanna kana da karama saboda harka fata yace summa lam yastati al khuruj minha sannan kuma ba zai sami ikon fita daga ita wannan bidiyar ba a ƙarshen lamari an gane ko da kuwa ya so ba zai iya ba tunda a lokacin an riga an bayyana masa bid'a ce ta farkin bata ne ya fifita son zuciyarsa kan shari'a to ko da daga ƙarshe kuma ya so sai ga abin ya gagara shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amaru tajibu lillah walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo Allah idan ya kura ku san fa Allah yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa ma'ana lokacin da shari'a ta bayyana kaki karba to ana nan sai ka waye gari kana san shari'a kuma ba zai yi ba Allah ya riga ya mi ya sanya katanga tsakani shine wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mal za mu jujjuyar da zukatansu da gannansu ta yadda ba za su iya ganin shiriyar ba ba za su iya jinta ba kamar yadda ba su yi imani da shiriyar ba a karan farko to haka a ƙarshen lamarin ba za su yi imani da ita ba shine falan ma zagu a zagar lahu kulubahum sun man sarafu sarafan lahu kulubahum bi annahum qawmun la yafqahun to illa kan gare wa shari'a kenan daga ba ko da ka so binta sai abin ya gagara a wata suka kuma sai zo da sun malami ya stati'il makharaja minha an gane a nusuka kuwa kai ko eh makharaja ko eh kaifa to babu wanda zo da makharaja eh khuruja to wata nusuka dai makharaja ne an gane kaman bugun ah, makatabatu sunna to wannan makharaja amma dai abu ɗaya ne al-khuruj da al-makharaj duk dai masdar ah, an gane shine fita ne kharaja ya khuruju khurujan wa makharaja sai dai makharaja wannan masdar ne mimi kamar ja'a ya ju'u ju'an wa maja'atan an gane ba kaga al-maja'a masdar ne mimi saboda haka duk abu ɗaya ne don haka yakan zo a matsayin ismul zaman da kuma ismul makan shi ma'auni na mafa al'inken an gane ana ce makharat ana nufin waqatul khuruj lokacin fita a ce makharat ana nufin ainihin makarul khuruj wurin fita an gane kamar tsala'a ya tsulu'u kaga tsulu'an wa matsala'an kaga matla masdar ne shi ma mimi ismu zaman da ismu ka ma'ana makan tulu sannan matla kuma ainihin wakatu tulu eh wannan shine a kiyasinsa amma dai aka iya cewa matali shi yasa zuwa qira'at imam al-kisai salamun hiya hiya hatta matali'il wannan sama'an ne amma kiyasin sai dai ɗauki wato ainihin fataha matsala inda daga tala'a ya tsalu'u ne tala'a ya tsalu'u an gane ba sai daga ce matsala kamar da khala ya da khulu sai daga ce madakhala kharaja ya kharuju kaga makharaja to amma sama'an zaka abin nan kace matsali'an yace fa azumat sai ta girmama wasar dinan ta zanto addini yudanu biha wanda ake yin addini, yudanu biha eh, a wannan abin nan a nuskar ruku kenan yudanu bihi ko yudanu biha an gane to nan kaga idan ka ɗauki nuskar da ta da yudanu biha ake yin addini biha da ita sai zanto da birin yana kuma zuwa ga ita ne bidiyar kenan amma waɗanda suka yudanu bihi ake yin addini da shi sai zanto da mirin yana kuma zuwa ga shi mai kana awwal ha an gane ba sagira an gane fa khalafa sirat al-mustaqim ya saba wa tafarkin nan wanda yake madaidaici ah, wanda Allah subhanahu ta'ala. ya shirye da manzo Allah zuwa ga haka cewa mai wa innaka latahdi ila siratul mustaqim lalle kai kana shiryewa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici kuma ya umarci bayi suna roƙon Allah ya tabbatar da su kan mai wannan tafarki madaidaici ihdinas siratul mustaqim kuma shi ma Allah ya ya shelanta duna cewa kira yake zuwa ga wannan tafarkin wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim an gane da kyau to sai zama na bid'a ita sabanin wannan ne yace fa kharaja min islam sai ya fita daga cikin musulunci ba tare da yayi aune ba an gane da kyau a ita bid'a akwai bid'a mukaffira akwai bid'a da takan kai mutum zuwa ga matakin kafirci to ita ma yake bayani ana amma akwai bidi'a kuma mu mufassiqa wanda ita iyaka kawai za ta mai da mutum dan bid'a ne amma ba za ta kai zuwa kafirci ba amma akwai bid'a take mukaffira wanda za ta kai mutum zuwa ga fita daga musulunci an gane yace fanzur rahimakallah yace saboda haka Allah ya ji kanka ka duba ka duba kulla man sami'ita kalamahu ka dubi dukkan wanda ka ji zancensa min ahli zamanik daga mutanen zamani ka kasatan a keɓance duk wanda ka ji maganas daga malaman zamaninka to fala ta'ajalanna kada ka yi gaggawan duko da wannan magana wala ta na fi shay'in min kuma kada ka kuskura ka yi saurin shiga cikin wani abu minhu daga abin da shi wannan ya zo maka da shi hatta ta sa'ala to har sai ka tambaya watan zura kuma har sai ka yi duba hal takallama bihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shin wannan abin da wani ya faɗa sahabbai da manzo sallam sun faɗe shi au ahadin min ulama ko kuma wani daga cikin malamai na sunna magabata ya tattauna shi wannan abin fa in wajatta fihi asaran anhum to idan ka sami dalili cikin shi wannan abin anhum ga su magabata cikin sahabbai zuwa tabi'i zuwa tabi'u tabi'in tamassak bihi to sai kai riko da shi wala tujawizuhu li shay kada ka kusura ka ketare shi li in saboda wani abu na tawili na kwatanci na misali wala takhtar alayhi shay kada ku kusa kuma ka zaɓi wani abu akan shi wannan sai na zaka bashi ka zaɓi wani abu wanda yake bashi sai ce fa tasbuqa bin nar sai ka fara shi an ga da kyau inda mai Allah ce ni wallahi ma wani wa nusulihi jahannam wa sa'at kaga wannan mai kyau na tsoron addini bisa ne fahimtar magabata na kwai duk wani abu ne zo na addini ko da mutum ya ja maka aya kai, ya ja maka hadisi a kai, sai ka ce to akwai wani sahabi cikin sahabban manzon sallam da ya ja wannan ayar akan wannan abu ko ya ja wannan hadisin akan wannan abu to in ya kama shi ke in ya kuma ya kama misali da kwatanci faɗi to kaga magana ta riga ta ne ta riga ta ta ka kasan shirme ne wannan shine babban ma'ana kamar yadda yake cikin aljami da akhlaqir rawi wa adabis sami na al-khatib da kadari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine al-mizanul akbar ma'auni auna ayyuka maganganu da shi kowane aiki kowace kowace ya fita daga ita wannan hanya ta gaskiya uh, a mafi rinjayen lokaci yakan kasancewa bisa ga fuskoki biyu yace amma ahaduhuma amma daya daga cikin su wannan fuskoki guda biyu shine farajul a samu wani mutum zalla ani tariq wanda ya zame wa hanya wa huwa la yuridu illa khair amma alhali shi baya nufin komai sai alkhair sai ya zame wa hanya ba abin da yake nufi kuma sai alkhairi kuma yana ganin wannan hanyar hanyar alkhairi ce bai gane cewa tafarkin bid'a ne ba tafarkin wanda zai raba shi da Allah raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to fala yuquta da bi zallati ba za a yi koyi da wannan sabbi ko da an samu daga cikin magabata sai wani ya zame yayi fatawa sabanin nasi. to duk da girman da matsayinsa sai da Allah ya gafarta masa ba za a koyi shi ba ce ai to ai malam wani cikin tabi'ai ko cikin asbab tabi'in ya tafi kanka mutukar ta ta saba ta saba ta ko da nema masa cikin sahabbai ko cikin tabi'ai ko cikin asbab tabi'in wala dina ja'u min ba'dihim يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك فضاء يكون شيء كذا a'a tunda ya saba suna nema masa gafara tunda ya rayu a kaini mafi alkhairi sai a masa kyakkyawan zato a ce alkhairi yake nufata ya dauka abin shari'a ne kuma alhali ba haka ba to da haka ba za a yi koyi da shi ba an gane fa innahu halik domin shi ya riga ya zamewa tafarkin daidai an gane eh, a wannan kuma zai dauki fuska biyu mun ji daya fuska ta farko fa innahu halik ma'ana kuma ya riga ya mutu mur'un halaka mur'un mai mata kenan an gane ba a wannan kenan amma da wacce fuskar ta ta farko ita fi eh, amma za ta game kuma ta biyun gaba daya tunda za ka samu daga cikin magabata wani ya zame wa tafarkin daidai ba bisa niyya gaske da ke nema amma saboda karancin ilimi sai zanto ya gina hukunci kan wani hadisi mai rauni bai san mai raunin bane daga ba kuma a zo a samu shi yasa shi kusa bi taimiyya rahimahullah kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa juz'i na 20 shafi na 233 zuwa 34 yake cewa waɗannan limaman guda hudu abu hanifa an-nu'man bin sabit rahimahullah mali bin anas rahimahullah al-imam shafi imam bin idris rahimahullah al-imam bin hanbal rahimahullah yace kowannen suka ga ya bada fatawa sabanin hadisi to baya fita daga ɗayan abubuwa uku a azab guda uku wanda su suka yi reshe zuwa ga sauba goma sabi risala ce ulmala a anil a'imat al to sun sa cikin majamul fata juz'i na ashirin. tun daga shafi na 200 zuwa 233 zuwa 34 yi eh, wannan magana ce uzuri na farko shine rashin kudurinsa cewa wannan magana manzo Allah ya faɗa ma'ana hadisi shi ya zo ta hanyar da take bata inganta ba bai ji cewa manzo Allah faɗi wannan saboda ka sai ya bada hukunci kan ijtihadi kuma sai a samu wani malami daga cikin malamai shi wannan hadisin ya je wajen sa ta hanya wadda ta inganta yace uzuri na biyu sa cewa wannan hukuncin an riga an shafe shi ma'ana hadisin ne da wannan hukuncin an shafe hadisi to kai ba za aiki da hadisin da aka shafe ba kuma sai zama na hadisin ba a shafe ba rashin kudurinsa cewa manzan Allah a wannan hadisin nasa yana nufin ita wannan mas'ala da wannan hadisin a yana gani hadisin kawai kan wani abu da bai ke magana ba ita wannan mas'ala ta haka sai iji tare a azar nau kenan guda uku to su ne suka yi sabba zuwa goma ya ce amma babu wani a cikinsu wani zai ba da fatawa sabanin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa imamu shafi'i rahimahullah hadisin jabir bin samara wanda yake cikin sahihi muslim ya zo ta hadisin albara bin azib cikin sunan abi dawud da wannan sa batun alwaladancin naman rakumi imam al-bayhaqi cikin ma'rifatu sunan wal asar da ya kawo hadisin sai ya kawo magana imam shafi imam shafi ya ce in dai hadisin ya inganta to qultu bihi na ba da fatawa shi to kuma hadisin ya inganta dan haka suke cewa idan sahha al-hadis fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shi mazhabi dan haka ibnu hajar yayi risala mai suna al-minhatu ma allaka shafi'i al-qawl ala siha maganganun shafi'i wajen fatowi da ya rafi a kan in hadisi ya inganta na bada fatawa da hadisi to da haka sai a samu ɗaya daga cikin waɗannan magabatan yayi fatawa samanin hadisi ko ya gina wani abu wanda in ka duba abin za ka a ce amma shi ba za ka ce masa dan bid'a ba saboda me ba da niyya ba kuma bisa ijtihadi ma akwai mace tsakanin mutum ya fada bid'a bisa ijtihadi da kuma wanda yake mai dan bid'a akwai wanda mamancin an iya samu cikin magabata wani ya fada bid'a cikin ijtihadi amma ba ka ce masa dan bid'a ba an gane da kyau cikin ah, magabata ana samun wannan to babu wani a cikin su zai yi wannan da niyya to idan aka sami irin wannan ba za ka ce za ka yi koyi da shi ba ya ta yi mamal da ya tafi kan kaza kina magana ta riga ta gari ah yanzu misali cikin almuwatta bi ruwati ya haya bin ya haya allaisi rahimahullah imam malik game da azumin shitta shawwal me yace akan sa kaga yayin ni magana nuni akan ce babu wani batun azumin shitta shawwal an gani domin eh, babu wani wanda ya samu cikin malamai wanda ya abinda. amma kaga hadisi ya tabbata na abu ayyub al-ansari cikin sahih muslim manzo Allah ya kudaita a gare ko ba gaba kuma a cikin almuwatta din ya tabbata imam malik yake cewa game da azumi ranar juma'a ita kadai ce shi bai san cikin magabata da yake ba ma'ana za a iya yi amma ga hadisai cikin bukari musu zan Allah ya hana keɓance ranar juma'a da azumi da masail da dama to anan ba za ka ce a mu a malikiya a shi kenan ba a tun da kaza imam malik ya tafi kanka da magana ta riga ta a sai ka nema masa gafara sai ka bi hadisin manzo sallallahu to shine fala yukuta da bi zallati anan ba za a yi koyi da zamiyarsa ba shi yasa kowannen su yace in dai magana ta saba magana manzo Allah to ayi watsi da me da maganarsa ayi riko da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa wanda daga cikin mabiya mazhabin al-ahnaf min al-mutaakhir daga yan kace kashe yana da manzuma su suna da salatul huda manzuma ce mai kyau ya faro sa har yazo inda yake cewa وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وكذي أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فطلبوا فانظر مقالة الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لكمعها لكل ذي تعصب والمنسفون يكتفون بالنبي to سسنبتا سسنبتا sun fita su sun fita saboda ka duk wanda يا يا يا ra'ayi ba tare da shi an gane da kyau wannan kenan ya ce wa akharu a ɓangare na biyu mun gane ba wanda shi anadal haqqa wato ya bijire wa ita gaskiya ya yi tsaurin kai ga gaskiya wa khalafa ya saba man kana qabalahu min almuttaqin wanda ya kasance gabaninsa daga cikin bayi masu jin tsoron Allah tunda kan sahabbai kenan yace fa huwa dallun mudillun to shi wannan batacce ne mai batarwa kuma shaytanu shaytani maridun wanda yake kangararre mai tsaurin kai an gane tunda cikin mutane ma akwai shaytan wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl gurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadarhum ma yaftar tunda shaytan din ne ma na shaytan kangarewa dukkan wanda ya kangare yayi nisa da gaskiya fi hadhihi al-umma cikin wannan al'umma sai ce haƙiƙun ya cancanta alaman ya aribu akan dukkan wanda yake sani shi wannan mutum in cewa batacce ne yanzu kuma da rigar shiriya da cewa zikiri ne istighfari ne salatin annabi ne to an yi hazziran nasa min ya tsoratar da mutane game da shi wannan mutum an gane wa yubayyana lin-nasi qissatahu ya kuma bayyana mutane labarin shi wannan mutum ce fa ga yanda yake wajibi ne wajibi ne bayani an gane ka san wani dan bid'a ne sai ya zo gari yana bako da aqida ta bid'anci ya fara taqiya to kai mutane al'umma kai wa mutane al'ummar ma'aiki bayani cewa ga yanda yake an gani dan akwai masu wannan almutasattirun hizbiyyun mutasattirun wanda wani za a ga kun shi kungiyanci ne da shi to amma sai zo wurin da ya san kungiyar ba ta tasiri shi ma sai ya saji ana nan ana yayin da ya kafa arkan nasa aljibal warrawasi suka tabbata da kuma sai fara bayyana hizbiyas karshe sai a ɗauke mutane ga tafarkin manzo Allah kuma zuwa ga tafarkin wani bayan Allah wa والقول إلى ذكر الله وذر الليل سيجي إلى إمام قال بيان أكرمك لا يفاك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد abinda wannan ya gaya ma gaskiya ya gaya maka mutukar an kira sallah ran juma kuma ka ji kiran sallah din so ba batun siye da siyarwa sai a bar kasuwanci sai a tafi gida a yi kintsi a yi shiri na ainihin sallar juma'a amma kiran sallar da ake nufi ana nufin kiran sallah na shigar lokaci ta juma'a ne an gane ba kiran sallah na shigar lokaci ta juma'a ne domin dama shine kiran sallah guda ɗaya sunan ne wanda aka ainihin sani to daga baya kuma lokacin Usman bin Affan radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin sahih Bukhari sai ya kara wani kiran sallah saboda yanayin mutane wanda suke nesa da sauransu da kuma abubuwa kada a sami matsaloli wajen rashin fahimtar abin da yake ba shi ba an gane da kyau to wannan kenan a to yayin da ya zama na masallaci kaza suna yi karfe daya masallaci kaza suna yi karfe biyu kowannen su dai suna yin juma'a din akan lokacinta sai dai wanda ya fi dacewa shine wanda yi a masallacin da ake gabata ta karfe daya domin ya yi a farkon lokacinta hadisi kuma ya tabbata na Allah bin Mas'ud cikin Bukhari da Muslim aka tambayi manzo Allah Allah bin Mas'ud ya tambaye shi wani aiki ne wanda yake mafi falla mafi soyayya zuwa ga Allah sai ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta to a ruwaya cikin Jami'ut Tirmidhi da al-Mustadrak na Abu Abdullah ibn Saburi sai to da lafazin as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacinta yin sallah a farkon lokacinta to wannan shi ya falala saboda haka wanda ya gabatar da karfe 1 wannan shi ya fi dacewa sama da wanda ya jinkirta zuwa karfe 2 wannan shi ne ya zama hadisin ummu farwa cikin suna abi daud da lafazin fi awwal waqtiha din amma da ibn isnad ne bai inganta ba ta fuskar isnadi wallahu a'lam Allah ya saka wa da kai sha Allah ko wannan shi ne zai kawo karshen zaman mu na yau kamar yadda aka sani da Allah ta alaƙa gobe kuma ta da yau a irin wannan lokaci da aka yi da yau sannan mun sani majalisun namu da wata-wata ne amma wata da gaba da muke fuskanta wata a na azumi wanda kusan za a yi hutu a wannan wata insha Allah ala a da farkon wannan daga shi ma za a raba ko kamar saboda rikoyi da ake yi kuma karatun da shi daga waɗanda kila ta'ala ba ke ba da wani ke hankali ya sanya ke da ko kiyaye karatu na gaba zai faru wannan ashirin da biyu ne ga wata shawwal insha Allah ashirin da biyu ga watan shawwal a kwanakin boko kuma zai faru wannan bakwai ga watan tara شاء الله تعالى والتشكيل على في سيدة عمر الذين لنصف تأشر طلق عن موت الكفة جاء الجاب صلوات الله الله تعالى يبني عن عبدنا كي يبنى قبل وكفر على أهل الأيقاع إذان أيها المال وعليكم طيب عبدكم أي في أسد المتجيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته